addu'a ta 93 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir irin wannan din mi'ata marra idza asbaha wannan addu'ar asuba ne sau ɗari in dai kawai gari an ce asuba ma'ana tun daga sallar asuba ya an zuwa dab da azhar duk kana da lokacin da za ka yi wannan addu'a ka yi ƙoƙari ɗan uwana kullum da safe kai wannan la ina illallah da la sharika lahu din har zuwa ƙarshe guda ɗari wannan riwayar Abu Huraira ne riwayar Abu Huraira wancan kuma riwayar Abu Ayyash wancan ta sau goma ɗin ko Abu Ayyash ya ruwaito ta shine Zaid bin Samit ko Zaid bin Nu'man wannan sau ɗari ake yi kuma ba wahala da ta saba la illallah شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليك kana tafiya ma lafiya kana cikin mota kafin ka je kasuwa ba ka gama ka gama aikin ka na yau da ake in kun lura wato rayuwar mu gaba ɗaya su ake ta zama cikin ibada fa eh kar mu bari wani abu ya shagaltar da mu kuma cikin ni'imar ubangiji su waɗannan addu'o'in kuma ba za su hana mu yin harkokin mu na duniya ba yasa ake so wanda Allah bai sa ya haddace su ko bai rike su ba kana da ɗan karamin littafin aljihunka in asbahin